Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 21 ga watan Yuli shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da Niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makiri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyan. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. To a ƙasar Kata an samu an samar da wata sabuwar dokar da za ta yaƙi da ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump ya shaidawa jaridar New York Times cewa muddin binciken da ake yi game da rawar da rashi ta taka a zaben shekarar bara aka sanyo batun iyalansa to wannan an wuce makaɗi da rawa. wasu sanatoci a nan amurka sun samar da kudurin ganin an samar da dokar baiwa yaran da aka zo da su amurka mafaka to ko bayan labaran za ku ji cewa hukumar zaɓe a najeriya ta karyata cewar ta dakatar da batun kiranye da za a yi wa sanita dino malayi ne saboda barazana da majalisar dattawa ta yi na binciken tatfan da shugaban hukumar inec farfesa yakubu ya taɓa rikewa a baya to ko da gaske ne wannan zargin tambaya kenan da madina dauda ta yi wa aliyu bello mai magana da yawun hukumar zaɓen. ko alama babu alakar waccar magana da wannan aiki abin da yake faruwa ma shine a dadan lokacin da kuma zaɓe ta zauna ta yanke wannan shawara ta abi um, umarnin da kotu ta bayar shi shugaban zaɓe profesa mahmud yakubu ma baya ƙasar a jihar kogi kuma ma'aikatar gwamnati ne suka bayyana irin damuwa da suka fada a ciki sakamakon rashin biyan su albashi tsawon watanni masu yawa domin muna cikin kunci talauci da yunwa a rashin biyan albashi a jihar kogi yanzu wata nawa ba da albashi eh kamar ni da nake magana da kai wata na goma sha bakwai ban da albashi to ko bayan haka akwai shirin lafiya uwar jiki da jummai ali za ta gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Masu Assalamu alaikum. Sarkin ƙata Sheikh Tamim bin Hamad Althani ya fitar da wata sabuwar dokar da za ta yi yaƙi da ta'addanci a ƙasar. Wannan dai wani sabon yunkuri ne da zai kauce wa zargin da ake wa ƙasar cewa tana goyon bayan ta'addanci. Yanzu haka dai ƙasar ta ƙata na cikin matsin da wasu ƙasashe hudu suke mata. kasashen dai sun hada da saudi arabia haɗaɗɗiyar daular larabawa masar a kan zargin tana marawa ayyukan ta'addanci baya zargin da ta sha musantawa shi dai wannan sabon dokar ya hada da fassarar ma'anar ta'addanci ayyukan asha da kuma ta tabiyoyin ayyukan asha haɗi da kulle kudade da baiwa ta'addanci kuɗin tafiyar da ayyukansa haka kuma dokar ta samar da addin jerin sunayen ta'adda har kashi biyu da kuma dokokin da aka bi domin tantancewa ne ne dan ta'adda ko kuma wace kungiya ce ta 'yan ta'adda sai dai waɗannan kasashen sun baiwa ba wai sun zargi ƙasar ta kata ba ne kawai akan tana marawa ta'addanci ba a'a har ma da wasu sharuɗa suka gindaya mata sai dai a satin ta shige ne kasar ta kata ta kulla yarjejeniya da ƙasar amurka domin su haɗa kai domin yaƙi da ayyukan ta'addanci sai dai kawo yanzu ba cikakken bayanin wannan tsarin da aka cimmawa shugaban amurka donald trump ya faɗa wa jaridar new york times cewa muddin sabon mai bincike wato mai binciken rawan da ake tuhumar kasar rasha da takawa a zaben shugaban kasa ko kuma hada kai da tawagar kamfen ɗinsa a shekarar bara mai wannan binciken zai wuce gona da makaɗe idan har ya faɗaɗa bincikensa ta hada da harkokin kasuwancin iyalinsa to ba zai yarda da wannan ba ko kusa domin hakan ya nuna an wuce ka'ida shugaba trump yana wannan magana ne a cikin wata doguwar hira da ya yi inda ya bayyana mamakinsa na mataki da attorney general amurka jeff sessions ya dauka na ganin wato ya nisanta kansa daga wannan binciken da ake yi game da rasha to ya ce ko shakka tun kafin ya ba da sunansa da ya nuna masa hakan da wato ya zaɓi wani a maimakonsa trump ya ce idan ya sa wato idan wato ya san cewa sashen zai ɗauki irin wannan matakin da tun da wuri da ya faɗa masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wasu sanatoci biyu sun gabatar da dokar haɗin kai wanda zai baiwa bakin haure da aka zo da su amurka tun suna yara mafaka sanata dick dobin na jam'iyyar democrat da lindsey graham na jam'iyyar republican su ne suka gabatar da kudurin da suke so ya zama doka na shekara ta bakwai wannan da idan ta yiwu suna so ne a baiwa akalla matasa miliyan guda da aka shigo da su tun shekarar 2001 a ƙarƙashin kudurin nan da ake kira kudurin bege ko kuma dream act da turanci waɗanda yawancinsu an shigo da su ne tun suna sun ba su kai shekaru goma sha bakwai da haihuwa ba kuma sun zauna nan amurka har na tsawon shekaru hudu idan wannan kuduri ya samu zamowa doka to zai baiwa yaran da yara da matasan da aka riga aka shigo da suna amurka kuma aka yi musu rajista karkashin shirin nan na shugaba barack obama mai taken isowar yara amurka domin yanzu haka dai shi wannan shiri na shugaba obama mai suna defa action for children arrival wato daka a takaice yana cikin tsaka mai wuya domin ko a makon jiya sai da sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida john kelly ya shaidawa 'yan majalisar dokokin kasa 'yan kabilan hispanic cewa ma'aikatar fa ba ta da wani kwarin gwiwan kare wannan shiri a gaban kotu domin ko wasu 'yan jam'iyyar republican har su goma sun lashe takobin ganin bayan wannan shirin wasu matasa har su shida da suka shiga gasar sarrafa mutum-mutumi na zamani a nan washington sun bata in ji jama'an 'yan sandar a nan washington mai magana da yawon rundunar 'yan sandan da ake kira margareta mikalova ta ce an ga guda biyu cikin waɗannan matasan da suka hada da audrey muwakazi dan shekara goma sha bakwai da kuma wato don ingabire shi kuma dan shekara goma sha shida an gansu sun tsallaka kan iyakar amurka da kanada su kuma sauran su hudu an yi musu gani na karshe ne a hantsin ranar talata bayan kammala zagayen gasar na farko an dai samar da wannan gasar ne domin wa matasa hazaƙa da kuma sha'awar darasin lissafi da na kimiyya kasashe kusan 150 ne suka kawo matasa domin su shiga wannan gasar kuma kowane yana da ɗan rakiya da ya mallaki hankalinsa rundunar 'yan sandan ta ce ba da masaniya inda nis monizero ɗan shekara goma sha bakwai da kuma kevin sabu mukazi shi kuma ɗan shekara goma sha bakwai da kuma richard irakoze shi kuma dan shekara goma sha takwas da arresti rambo shi ma wani dan shekaran goma sha takwas ne kuma bisa ga dukkan alamu babu wata kumbiya-kumbiya a cikin wannan lamarin shugaban kamfanin first global kamfanin da ya shirya wannan gasar da ake kira joe sestek shi ne ya fara kira 'yan sanda game da bacewar waɗannan yaran su shida bayan ya samu labarin cewa shugaban tawagar yaran daga ƙasar burundi ya kasa samun waɗannan yaran yaran sun bar wato makullin ɗakin su inda aka ajiye su a jami'ar trinity da ke nan washington a hannun shugaban tawagar nasu kana ba a ga rigansu ko guda a cikin ɗakin da suke ba ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da binciken su labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan kwanakin baya ne aka sama yi wa sanita dino malaye kiranye daga majalisar dattawa a najeriya kamar yadda 'yan mazabarsa daga kogi ta yamma ta nemi wato hukumar zaben kasar ta yi inda wato suka mika wa hukumar takarda da ke dauke da sanya hannun mutane daga mazabar da yawansu ya kai dubu ɗari da tamanin da 'yan kai daga wato birnin abuja ga Madina Dauda da ƙarin bayani akan wannan batun. samun takardar ke da wuya hukumar zaɓe ta fara tantance sa hannun mutanen mazaɓar. kwas am sai ta takaddama ta shiga tsakanin hukumar zaɓe da majalisar dattawa, inda har ta yi barazanar binciken irin abubuwan da suka wakana a hukumar Ted inda Profesa Mahmud Yakubu ya taɓa aiki. Na tambayi mai magana da yawun hukumar zaɓe Aliyu Bello, ko tsoron binciken Tetfon ne ya sa hukumar zaɓe ta dakatar da kiranyen Dino Melaye? Akwai umarnin kotu da ya zo ga hukumar zaɓe wadda ke nuni da kuma zaɓe cewar akwai magana da shi Dino Melaye ya je sa a gaban wata kotu. Don haka alƙalin wancan kotu ya ba da takarda a kawo hukumar zaɓe. ita kuma kuma zaɓe a kullun rana tana mai biyayya ga dokokin ƙasa don haka wannan dalili na samun takarda daga kotu shine abin da hukumar zaɓe ta dogara da shi tunda ba za ta yi watsi da umarnin da kotu ta bayar ba kowa zai yi aikinsa ba tare da an tauye kowanne ba kana nufin wannan mataki da kuka ɗauka bai da nasaba da barazanar da majalisar dattawa ta yi na cewa za ta binciki shugaban hukumar zaɓe a ma'aikatarsa ta da ko alama babu alakar waccar magana da wannan aiki abin da yake faruwa ma shine a dadar lokacin da kuma zaɓe ta zauna ta yanke wannan shawara ta abi um, umarnin da kotu ta bayar shi shugaban zaɓe profesa mahmud yakubu ma baya ƙasar baya cikin ɗakin wannan taro illa iyaka al'adar hukumar zaɓe ne a duk lokacin da ta sami umarnin kotu takan tsaya ta yi nazari ta duba ta ga cewa me ya kamata ta yi ta ina ya kamata a bullo masa abin da aka yi kenan domin a samu maslaha mai ma'ana to batun kuma da muka samu labari cewa mazaɓar shi kanshi shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki na shirin janye shi to shi ma din in za a yi mai kiranye ai ta wurin ku ake aiko wasiƙa kun samu irin wannan takardar ya zuwa yanzu ba mu samu wata takarda daga mazaɓar shi shugaban majalisar dattawa ya zuwa hukumar zaɓe ta neman a yi masa kiranye ba. Umarnin kotu ko akasin haka dai abubuwan da suka ja muhawara mai zafi a majalisar dattawan akwai batun irin rawar da majalisar za ta taka wajen kiranyen dino milayin kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Mai magana da yawun majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi min ƙarin haske. Wannan magana muhimmiyar magana ce a cikin wannan demokradiyya da muke ciki kiranye dama ce aka bayar to amma a wurin ba da dawan nan akwai tsari da aka kawo wanda ba zan ce tana da sauƙi ba saboda me wa'inda suka kawo wannan dama sun kawo dama ne don a nuna ma ɗan majalisa cewa lallai shi ma ya zo ne wakilci mutane tsare-tsaren da aka kawo shi ma an yi shi ne yanda mutane ba za su tashi kawai kwatsam ba gaira ba dalili kawai shi kenan su ce shi kenan suna son su kira yau mutum ba shi yasa aka kawo wayannan tsare-tsare. E, Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya, in ya so zaman lafiya. To madalla gaida Madina Dauda, to yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kogi mu ji irin hali da ma'aikatan gwamnatin jihar suke ciki waɗanda suka kwashe kusan shekaru shekara guda da rabi ke da babu albashi ga rahoton mustapha nasiru batsari daga babban birnin jihar lakwaja a yanzu haka dai ma'aikatan gwamnatin jihar kogi a najeriya na ci gaba da zama cikin wani mawuyacin hali a sakamakon share sama da watanni 17 ba tare da samun albashinsu ba al'amarin da ya sa al'amuran yau da kullum ke neman tsayawa cik musamman a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin a sakamakon rashin albashin. Ga dai abin da wani ma'aikacin gwamnatin jihar Kogin ke cewa a lokacin da nake zantawa da shi da yammacin Alhamis dinnan da ta gabata. Sunana Malam Ibrahim, ni ma'aikacin gwamnati ne a ƙaramin hukumar Lakwaja. to wani hali kuke ciki tun da kai ma'aikacin gwamnati eh alin da muke ciki shi dai mu kai kuka mu ga Allah inda ya turo mana wannan gwamnan Allah ya magance wannan kunci da muke ciki domin muna cikin kunci talauci da yunwa a rashin biyan albashi a jihar kogi yanzu wata nawa ba ku da albashi eh kamar ni da nake magana da kai wata na goma sha bakwai ban da albashi a yanzu haka a yanzu nan kuma ga mata ga yara ya kake yi kana ciyar da iyalai to da nake ciyar da iyalai na wani lokaci ina da babur zan fita in je goyi kabu kabu to hatta 'yan kasuwa ma na ji a jikinsu a sakamakon rashin samun albashin ma'aikatan ga abin da wani ɗan kasuwa ke cewa a cikin babbar kasuwar lakwaja ni suna na alhaji bala lakwaja ina ɗan kasuwa na international market lakwaja wani hali kuke ciki a nan kasuwar lakwaja halin da muke ciki gaskiya ya zama halin haulayi gaskiya ba kasuwa duk ranar kasuwa muka je cikin kasuwa din na haka dai muke dawa cikin kunci saboda ma'aikata ba su da kuɗi. na yi ƙoƙarin jin ta bakin sakataren labaran gwamnan jihar kogin mr kingsley fango akan batun albashin amma lamarin ya ci tura domin kuwa na yi ta kiran wayarsa ta salula amma bai ɗauka ba. A baya dai gwamnatin jihar Kogin ta sha bayyana cewar aikin tantance ma'aikatan bugi ne ya sa aka samu tsaiko wajen biyan albashin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Lakwaja a Najeriya. Zamani ayi Allah ke da shi ɗan adam baya da zamani almudabbiru ke tafiyar da shi yanda ya so haka zai gani Allah. A gaida Mustapha Nasiru tsari waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC, yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha biyar na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jama'a Lice daga birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara yau da wasikar Abdullahi Baban Yusuf. To. Inyamuran Hausawa wanda yake kasuwar barci <laughs> kasuwar barci a can kaduna ya ce yana da yaransa lafiyayye ana zaune sai kawai yaron ya fara kumbura duk jikinsa gaba ɗaya tun daga fuska har ƙafarsa yake son shin wani shawara za ka ba shi domin magance wannan lalura? shawarar da za mu ba shi shi ne ya yi sauri akai yaron na asibiti ko akai shi wani likita da wuri da sauri domin akwai ko wani abu akwai ko wani abu ya ci ko wani abu ya same shi da ya sa wannan jikin so a don jikin mutum bai kamata yana kumburi haka ba dole a je a bincike ba za sannan a tabbatar da abin da ke faruwa hajiya kuma sai an bincika a san eh, kuma sai an bincika ba za a iya ba za a iya cewa kawai ga abin da ke faruwa ba sai an bincike sosai to wasiƙa ta dan kwanabi dama kuma ya ce wani mataki ya kamata mu bi domin yin rigakafi akan wannan cuta to amma wata cuta ce in yaje gun likita kamar yadda ka bashi shawara za su gaya mai ko? eh inda akwai rigakafi da ya kamata su yi in aka yi binciken aka ga abin da ke faruwa za a shawarce su ai. to Allah ya amin amin hajiya. to shi kuma malam ibrahim m abubakar a can maiduguri. to. ya ce dan wai yana so ka mishi bayani idan zai haɗe wani abu ko a wurin cin abinci ko haɗe yawo sai ya ji kunnensa yana motsi wani lokacin ma har ya yi dum haka kafin kuma ya dawo kamar yadda yake yana son ya san shin me ke faruwa ne to kin san yadda halittar kan adam yake da inda da makogoron mutum da so hanci da kunne kudin su abu da ke haraɗe da su eh. amma bai kamata in ka ci abinci ko ka haɗa miya ko wani abu ya sa kunnen ka yawan dun ba akwai abubuwan da ke faru dole a je a bincika cikin kunnensa da kuma kogaransa akwai wasu irin bututu da suke haɗa wuraren nan amma dole a je a duba a tabbatar domin bai kamata yana haka ba. To a saboda haka in ba an je an duba ba ba za a san ko Eh sai an je an duba a duba a tabbatar sannan za a iya ba shi maganin da zai iya taimakonsa amma dole sai an duba domin waɗannan akwai abubuwa da ake kira sinus da irin kamar ramuka ne a cikin ƙashin ɗan adam eh. to wani lokaci waɗansu abubuwa na shiga wurin to kuma wani lokacin wani abu ya shiga to yakan sa kan mutum lokacin dum dum haka kamar da ya ce amma aka yi bincike za a tabbatar da abin da ke faruwa kuma ana iya bayar da magani kuma aka yi sa ana yi warkar da shi. To Allah ya sa a dace. Amin amin amin. To amina matar ibrahim yan abubakar ina jin kila matar wanda ka ansa wasiƙa shi ne <laughs> yanzu wai shin yarinyar da take yawan shan minti ba zai kawo mata matsala ba to shan minti da yawa ba zai iya kawo illa ba amma bai kamata a yadda yara sun shan minti da yawa ba domin sukarin na wani lokacin yawa a bakin yaro kuma yana kwanciya da shi yana iya ɓata haƙoransa amma kuma bai kamata yara sun kashen minti haka da yawa ba hajiya. Ba to baya ga lalata haƙura ba ba cutar da yake kawo. Eh don kin san yawanci mintin a shiga ne kuma yara inda suna motsa jiki suna guje-guje to ma in suna guje-guje din bai ba wani illa da zai sa. <laughs> to ina fatan sun ji wannan shawarar eh. To kamar in ya bata ma yarinya hakori an aka goge zai dawo kamar da koko shi ke na haka za ta zauna da haƙorin ba kyau. e abin da nake nufi shi ne kin san lokacin da yaran za su ta shan shi minti ko ah, shiga ko wani abu mai suga suga haka kamar su kwanta ba su yi bacci har su kwana da shi wannan abin zaki a bakin su ba su kurkure bashin su ba kuma ba su ba su wanke bakin su ba to wannan in yayi yana iya cin hakoran su kadan kadan kadan haka to wato sai ta taruwa a hankali sai ta taruwa a bakin akan hakoran to in ya taru da yawa yana iya cin hakorin kadan kadan kadan kana kafin an kar zaka sun so samun samu rami a hakoran su eh. to Allah ya sauke amin amin to ita kuma malama Bilkisu Madasir Muhammad tafawan balewa ban san ko tafawa balewar jihar bauchi ba ne ko kuma da haɗe yake da sunanta ta ce idan iska ya hura mata ido wai sai ta ji suna mata zafi sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye to wai shin tana son ta sani me ke haifar da haka ne to akwai lokaci kamar irin iska akwai abubuwa a cikin iska suka shiga idon mutum sukan sa idon mutum akwai ɗansu irin ɓannayen cikin idon mutum wanda in suka shiga kan sa wuraren su kumbure. To iskan kaman eh, iskan da ke shiga idon bai karbi idon ba ne ko kuwa? Eh don kin san iskan kawai ba iska kaɗai ke shiga idon ba. To. Akwai ɗansu abubuwa da ke cikin iskan. Kaman ƙwayoyin cuta? Eh ƙwayoyin cuta ko kuma ɗansu irin kaman wani abubuwa ƙura-ƙura haka. da ke shiga to wani lokacin ya shiga akwai ɗansu ɓannan idon da yakan sa ya ɗan kumbura sai sa idon ya zama jaja kuma ya rika zafi ya rinka zafi wani lokaci in ka dubi rana idon zai maka ciwo to kuma ta ce sai wai su rika yin hawaye eh to duk waɗannan alaka ne yawanci abubuwan da ke shiga ɗin kuma ba su dace da idon ba to shi ke sa idon yana ruwa to idon na ruwa don ya wanke kansa ne to wannan na faruwa to malaman ta je wurin likita ko kuma za ta shiga inda akwai iska da yawa ne za ta iya sa madubin ido wanda zai iya kare idonta daga iskan da kuran Eh, wanne yana iya karewa kuma akwai wasu irin madubai wanda ake samu da za su iya kare daga sama da ƙasa duk suna karewa to in dai kowane lokaci shiga irin wuraren iska haka to yana kawo wannan to ya kamata samu irin wannan wannan tabaro din musamman wanda zai taimake ta to in ta je kungun likita shi ma shawarar da zai bata kenan ko ko akwai maganin da za a ba ta akwai domin wannan jan da kumburin da ruwan akwai maganin za ta dinga dugawa a idon wanda zai taimaka amma sai ta je wani likita a duba a bincika mata sosai to likita ko da yaushe in wannan ya faru maganin za a bata ko kuma shawarar da ka bayan ne dai kawai cewa duk inda in za ta je inda ko akwai iska ya kasance ta sa tabarau eh yawanci ai shi yasa ake ana inda ta san inda za ta je ko inda iskan ne yake ya kamata rinka sa tabarau zai rage tsananin wannan ciwon kuma kuma ya kare ta daga shi baki daya to to Allah ya sawaike amin amin To shi kuma Malam Yakubu Abdullahi Ɗanban ya ce yawan jini ko kuma ƙarancinsa a jikin mutum yana haifar da ciwon hajijiya ne? To hajiya ai ba yawan jini ke kawo irin wannan hajijiya ɗin ba hajiya. Eh da ya ce ya ce da yawan jini ko kuma ƙarancinsa. Eh yawa ko ƙarancinsa bai cika kawo wannan ba hajiya. Abin da ke kawo shi ne a wani lokaci a cikin kunnen ɗan adam akwai barayi uku ne na tsakiyar shi ke sa mutum wani lokaci kanka ganin kana ganin hajijiya din ko kuma lokaci baka iya tsayawa sosai wato kamar shi yake daidaita kan abin da eh, tura suke cewa balance yake daidaita mu hajiya eh. to kuma lokaci akwai wasu abubuwa kuma wanda suka samu samu kwakwalwar mutum dan da in ya faru ka rinka wani lokaci ba ka so ma jin jiri sannan sai ka ga ba gane komai duk waɗannan suke kawo musamman suke kawo wannan akwai wasu irin ciwo kuma na jini wanda suke haɗe da jini wanda inda suke kawo kamar wani irin sankaran ciwon jini haka wani lokaci yana kawo wannan To sai mutum ya eh. fara jin hajijiya eh, kenan. Eh, zama jin hajijiya. Amma girman jini ko kuma sa baya sa wannan ciwon. Ko wani lokaci akwai ciwuka na kwakwalwa. na kwakwallon ɗan adam su ma duk waɗannan suna kawo wannan hajiya. A takaice dai ba za a san me ke haddasa mai wannan hajijiyan ba sai ya je a likita ya eh, bincika. Eh sai an gwada shi sosai. A saboda haka in ya je gun likitan shi ko kuma yadda ya yi mana tambayan na ya ma likitan shi bayani ko Allah eh, zai sa a dace. Eh sai a za in aka an kai sa a za a iya dacewa a taimake shi. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma Kabiru Janya ko kware ne a can Najeriya. ya ce wai cin ɗanyen nama yana jawo illa ga bil'adama ne? E yana jawo a hajiya. <laughs> to wani a lalle ka wani irin illa? To kin san in ka ci nama. Eh. Ɗanye wanda bai dafu sosai ba. Don kin san kamar yawancin abubuwan da muke ci nama wani lokaci yana da irin kwayan cuta na bacteria ɗin nan. Eh. to in kuma yanda aka ɗauko shi ba a tsaftace shi da yawa ba <laughs> to in baka dafa shi sosai in bai dafu ba to wannan ƙwayar cutar suna iya shiga jikin ka su kama kamar akwai abu kamar irin su E. coli eh. to in ya shiga to wannan sai kuma ikon Allah kuma in ya shiga wanda kamar ƙananan yara ko ma mutane suka manyanta sosai eh ko kuma waɗanda eh, garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi sosai To su za su kama da ciwo. To mutum na iya kama da ciwo sosai kuma ba a sa a yana iya halaka mutum. To ya ma mutum zai ɗauki ɗanyen nama ya ci. Eh kin san kamar na akwai ɗansu ɗan da suke kamar kasan kin san akwai ɗansu na cin nama kamar ɗanye ɗanye amma na yanda suke yi suna yanda suke yi yawanci ana ko nan ma ana gargadin mutane kada ka ci nama yi Kada ka ci nama yi. Kaman kana maganan kaman su sushi kenan? Eh, na sushi wannan ake san kifi ne. To. Yanda suke yanka shi falfal haka. a haɗa shi da ko shinkafa shi ma wannan sai ka tabbata inda sai ka tabbata inda ya fito wato dai sai an tsabtace shi yadda ya kamata. Sai an tsabtace shi sosai. Wallo kamar irin su sushi din ana shi wani ana sa irin wani wuri mai sanyin bala'i haka. To sanyin nan shine zai kashe kwayoyin cutar da ke ciki. Kuma yadda suke yanka abin to duk wannan yana rage tsananin ciwon inda mutum ya samu wani abu amma danyen nama kam bai kamata mutum ya ci danyen nama ba. To kamar yadda ka ce nan ɗin mm, akwai yadda suke yi masu cin ɗanyen naman su ma sukan yi kamar masu sushe ne su sa a wuri mai sanyi? A nan waɗansu yadda suke za a dafa naman ne sosai yadda ba zai dahu ciki sosai ba. In kai ka zaga yana ɗan jaji jaji haka. Kamar yadda tura ake ci a eh, rare da. tura ci haka ɗin nan. Ko medium rare. Eh, eh so to har haka ana gargaɗin mutum kai hankali. To in ba ka ba za ka. Musamman garkuwar jikinka ba ta da ƙarfi sosai. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai da ke in ke

sarkin kata sheikh tamim bin hamad althani ya fitar da wata sabuwar dokar da za ta yi yaƙi da ta'addanci a ƙasar wannan dai wani sabon yunkuri ne da zai kauce wa zargin da ake wa ƙasar cewa tana goyon bayan ta'addanci yanzu haka dai ƙasar ta kata na cikin matsin wato tana cikin tsaka mai wuya domin ƙasashe hudu suna mata zargin cewa tana mara mata ta'addanci baya itatuwa wayoyi da dai sauran tarkacen shara har ma da kararrun katakayya su ne suka rikide suka koma abin da ake tsara hanya da su a duk faɗin biranen ƙasar venezuela kafin faɗuwar ranar jiya alhamis wannan ko ya faru ne sakamakon amsa kiran da 'yan adawa suka yi na 'yan kasar da su fito domin nuna kyamarsu ga gwamnatin shugaban ƙasar nicolas maduro sai dai wasu masu zanga-zanga sun yi arangama da 'yan sanda a wasu sassan kasar wasu matasa da suka suka rufe huskokinsu sun cinna wuta a wasu wuraren da aka sa mashinge shinge kana sun yi tawa 'yan sanda ruwan duwatsu su kuma 'yan sandan suna mai musu da hayakin nan mai sa kwalla sakamakon wannan zanga-zanga na jiya ya yi dalilin mutuwar wani mutum dan shekaru 24 kana an ji ma wasu mutane uku rauni bayan da rikicin ya barke tsakanin masu zanga-zangar a wajen birnin caracas in ji mai gabatar da kara na kasar har ila yau wannan zanga-zangar ya yi dalilin kona wurin tsayawar 'yan sanda kana kuma an kawo mutane da dama haka shi ma haka hedkwatan gidan talabijin na kasar ya sha ruwan duwatsu to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya karfe 7 agogon ghana kenan za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen namu yanzu a madadin lada ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya bada ya shirya ya bada umarni wato solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan safin da ake kira mr greg burns baba ya ko makere ne ke sallama da ku a huta lafiya sai da hantsi.